وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداهدوا أولا يمتي ترانا الليتني يومنا عشرين تقوى قوتا المحرم هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبودا دريه أولا أربعين تقوى wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda mun haɗa wani masallaci na musabin umair da ke nan garin bushiya domin majalisin mata da ke gudana a duk ranar litinin insha Allah bayan sallar la'asar littafinmu na farko kuma shi ne matnul usulun salata matanin littafin a sullai ko tushe guda uku na tauhidi waye ta rubuta darasi na nawa ne wannan cikin kwat na shida wannan shine na shida ko to wannan shine darasin mu na shida ko muna cikin al-asl al-awwal ne tushe na farko wato ma'rifatur rabb sanin wane ne ubangijinki kuma me yake nema a gare ki kafin ya tabbata cewa shi ubangijinki ne an gane ko to sai malaika mana wannan za mu tashi bayan yi bayani akan ibada za mu tashi wannan darasi na shida da ke cewa wa anwa'ul ibadati lati biha kuma nau'ukan ibadu wanda Allah ta'ala ya umarni da su mislu su ne kamar misali in mun ɗauka na farko mafi ƙololuwa ne al-islam miƙa rayuwarki gaba ɗaya ga Allah Shi ne ma'anar al-islam al-istislamu lillah ki miƙa rayuwarki duka ki jira mai Allah ya ce a yi da ita in ya ce a yi gabas ki gabas in ya ce a yamma ki yamma in ya ce a tsaya ki tsaya in ya ce a tafi in kowa ki tafiya ke la ki tafi to shi ake nufi da miƙa wuya haka ake faɗi kenan miƙa wuya mutum ya miƙa rayuwarsa gaba ɗaya wanda mun sani kuma ya ginu akan abubuwa ne guda biyar kamar yadda za mu ji hadisi gaba insha Allah wal iman matakin farko shine musulunci al islam ana musulunci duk wanda ke musulmi wanda yake mumini ya fi shi daraja al-iman sai imani wanda ya zo mana hadisin mala'ika jibril wanda da mun zo za ji idan ba manta ba duk waɗannan littafai da muka sa mun fara komai daga ƙasa ne kun fahimta mun sa littafai ne daga ƙasa wanda za mu ɗaga a hankali haka dama ake yin ilimi daga abu mai sauƙi zuwa mai wahala to ba zan rinka faɗaɗa muku bayanan da zai wuce kima na littafin ba zan rinka yin bayanai ne tsaka-tsaki muna gama su wanda za mu sa gaba za ku ji an sake dawo da su amma an tafi advanced level an buɗa fiye da wanda ake ciki a yanzu saboda abin da muke so shine a fahimta a gane har a iya koyar da wani Allah ya taimake mu to misalin ibadu na farko shine musulunci wal iman da imani wal da kyautatawa mun tuna menene kyautata hadisin na hadis ga wanda suka karanta ko shi muna nan zuwa shi ma kansa insha Allah ne an ta'budallaha ka annaka tarahu ko mutum ya bauta ma Allah tamkar yana ganin Allah kiri da muzu har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace in ma kai baka ganin sa to shi yana ganin ka sannan sai yace wa minhu har waye kuma akwai daga cikin abubuwan da ake kiransu bauta akwai addu'a shine roƙo roƙo kala biyu ne akwai roƙon da Allah kaɗai ake ma akwai kuma roƙon da an samu in an samu wasu ƙa'idoji to ya halasta ka roƙi ɗan adam kun gane kamar roƙon haihuwa wake ba da haihuwa Allah wake ba da kasuwa wake ba da lafiya Allah wa idza maritu fa huwa yashfin ko alladhi huwa yu'minuni yumituni thumma yuhin Allah ke kashewa shi ke rayawa to duk abin da mutum zai roƙa wajibin sa farko shine roƙi Allah domin kamar yadda aka wajabta sallah haka aka wajabta addu'a ga Allah shi kadai to amma akwai abin da ka iya roƙon dan adam abin da aka ce an yarda ka roƙi dan adam Shi ne zamto wanda za ka roƙe shi farko an ya kuna hayyan rayaye ne shi ba matacce ba yanzu a haka ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai halasta mu roƙe shi ba kun fahimci magana to an ya kuna hayyan wa an kuna ƙadiran ya zamto yana da iko a kan abin da za ka roƙa. Wancan da Allah ko zan samu ya biyu in cika na ga wata albasa ne ta ƙi sai damun ta ce sai na cika ɗari biyu. kin ga ta a raye gabanki kuma kin san kila ma ɗazu ta kwashi a dashi dubu saba'in da biyar to ɗari biyu ba zai gagare ta ba an gane maganan yawwa an yakuna hayyan ƙadiran wa hadira kuma ya zanto yana halarce yana halarci kamar ni yanzu yana nan cikin garin ɗan bushiya ba zan ce ma mahaifina da ke can garin Zariya. in ce baba ce taimake ni kar in faɗi baya halarta to in an samu waɗannan sun cika za ka iya roƙon ɗan'uwanka uwanka ɗan adam duk da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suna ma ƙyamatan su roƙi ɗan adam wani abu suka ce hatta bulalansu in mutum na kan doki bulalan da ke dukan dokinsa ta faɗi yana ƙyamata ya ce ma wanda ke ƙasa da Allah taimake ni ko miƙo min ya gummace tsaya sauka daga dokin ya ɗauki bulalan shi ya koma ci gaba da tafiya to wal khawf da tsoro alkhawfu shine wani abin da kike ganin kaman bakar a ce kaza ya faru anya kaza ba zai faru ba nan da kwana kaza bai riga ya zo ba amma kina ganin tahowan shi kina tsoron kada wani abu na cutarwa ya same ki shine alkhawf to ba wanda ya mallaki anjima jima sai Allah yanzu ma ba wanda ke da ita sai Allah kamar yadda shi kada yake da jiya kun fahimta alkhawf abinda zai zo a gaba ki ji tsoron shi amma abin da ya wuce in kin tuna ki ji bakin ciki shi ake ce ma alhuznu. Shi shine Allah ke cewa Allah ta khafu wala tahzanu haka za ce da 'yan aljanna Allah ka sa muna ciki to al abin da zai zo a gaba kar ki ji tsoron shi dan gaba ta Allah ce kamar yadda aka ce ki roke shi to ki ji tsoron shi warraja da kyakkyawan fata duk zunubin da mutum ke kada yanke kaunan cewa in ya tuba Allah ba zai amshe shi ba Allah baya son wannan sai zama kamar dan adam na daukan Allah wani mara tausayi da baya jin kai alhalin duk zunubinki wasu sun kashe sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma suka musulunta suka zo suna jin zafin radadin wannan kisan da suka yi har suka rinka cewa shin Allah zai karbi tuban su ma kuwa sai Allah ta'ala ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina da kuka yi makanku ta'addanci domin barnan ku bai cutar da Allah su wannan kuka kashe sun tafi aljanna sun yi shahada Allah ce kar ku yanke kauna daga rahaman Allah Allah na gafarta zunubai gaba ɗaya lalle shi mai gafara ne to ana son arraja duk musulmi a rayuwa ana so ya tafi da abu biyu alkhawf war raja wannan ta biyun da ta uku ku rinka sa musu lamba ku dauki al-islam ku rubuta ɗaya a sama mu ga ibadu nawa za mu samu al-iman mun samu biyu al mun samu uku addu'a mun samu hudu alkhawf mun samu ne biyar arraja ita ce ta shida arraja kyakkyawan fata kyakkyawan fatan cewa Allah zai maka rahama annabi sallallahu alaihi sallam yana da yana da sahabi bai da lafiya maula rasulullahi sallallahu alaihi sallam. da yaje gaishe shi yace da shi kaifa tajiduk ya kake jin jikinka yace inni la arjullah kun ga shine arraja lallai ina tsananin fatan Allah zai iya mun rahama ina kyautata masa zato walakin ni akhafu dhunubi kun ga alkhawf ya fito yace sai dai ina tsoron zunubai na kun ga ai ba riga an je lahiran ba shine manan khawf abinda zai zo gaba yana tsoro sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi hadani wadannan abu biyu tsoro da kyakkyawan fata ga Allah la yastami'ani ala qalbi basharin ba za su taba haduwa a zuciyar wani mutum musulmi ba fi misli hadha al irin wannan lokaci ko wurin da kake na gargaran mutuwa ba ce sai Allah ya amintar da shi daga azaba kuma ya bashi aljanna to shi sake san duk musulmi ya zanto bainal khawfi war raja wa tawakkul da dogaro ga Allah dogaro na zuci kaji ba mai maka sai Allah kuma ba duk abin da ya same ka kaji a ranka Allah bai yi wannan abun ba face bisa hikiman shi da ilimin sa abin nan mai dadi ne ko mara dadi Allah ya ce kowa ya dogara a gare shi dan ya ce wa tawakkal alal hayy alladhi ya mutu? ka dogara ga Allah ubangiji wanda rayuwar da yake baya mutuwa dan duk wanda kika dogara gare shi wata rana shi ma sai an yi jana'izan shi to kuma mu ga ta karewa an gane war ragba da kwadayi duk abin da zaki kwadayin shi ya zamto kin fara kwadayin abin da ke wurin Allah abin da ke wurin Allah baya karewa abin da ke wurin mu shine mai karewa ma indakum yanfadi wa ma inda Allah baqin ba abin da ke wurin ku bace yana karewa amma abin da ke wurin Allah ta'ala yana wanzuwa ina littafin da suke na ka dauki wani tafi ka duba sharhin akhdarin wala aflam littafai na da suke na kuka sauki za ka ganshi ne black cover din warrahba da tsoron rasa abin da ke wurin Allah kullun ki rinka ji a ranki kar a zo ka sallahira ce baki a ciki eh ka duba gan sharhin akhdari ne wal da kuma razana karkaduwa na zuci ya zamto cewa in kin tuna Allah ki tuna yau in ba abu Allah ba jama'a yau a ce za a samu tun a gidan wuta ya zai da kanshi in kin tuna wannan ba za ki aikata wani zunubi ba jiya nake gani a jihar Katsina wata mata da aka kama ta duk da gani abu ya kwana biyu amma dai yan sanda suka kama ta aurenta ya mutu mai gidanta ya auri wata matan ta zo gidan ta sa guba abinci a gidan bai mata ba kuma ta fita ɗauki 'yar kishiyan tata wanda suka rabu da mijin 'yar matan mijin da suka rabu yaro ɗan shekara hudu ta jefa shi a rijiya ya mutu yana nan a wayata jiyan nan nake gani da dare to me take nema a duniya oho rashin sanin Allah shi ke sa ɗan adam aikata irin wannan wal khashiya da kankan da kai ga Allah wal inaba da komawa zuwa ga Allah ta zuci kullun ki rinka jin kai ni dai fa yanda za a yi kawai zan san da za a yi kawai Allah ya dada ni ne ki rinka gaya ma ranki tun kan wani abu ni kan me zai kai ni kaza me zai sa ni kaza kullun kina jin wai ya za a yi ya za a koma ga Allah komawa na gaske irin na bayin Allah na gari wal isti'ana idan kuma kina neman wani abu na alkhairi da kike so ya zo wurinki to al-isti'ana ki nemi taimako da Allah shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine al-isti'ana neman taimako ga Allah al-isti'ana shine ki nemi Allah ya taimaka miki ki samu wani abu na alkhairi da kike nema jama'a kun samu nawa sha nawa ya na jan an samu sabanin malamai wasu na sha uku wasu na sha hudu sha uku to na yadda wal isti'aza da neman tsarin Allah akan wani abun da kike tsoron kar ya same ki amma bai riga ya same ki ba isti'ana kina neman taimakon shi akan wani abu na alkhairi da kike so ya zo gare ki al isti'aza kina neman tsarin shi daga wani abu na sharri wanda bai riga ya zo ba amma baki so ya zo gare ki shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko eh. wal istighatha al istighatha kuma shine neman taimakon Allah a cikin wani mawuyacin hali da kika shiga kina so ya fitar da ki shine ce eh, agaji kenan ko neman agajin Allah yanzu kun gane bambanci a takaice inda na bayanin isti'ana da isti'aza da istighatha kun fahimci inda ne bayanin su me nake nufi da me nace al-isti'ana amma wani irin neman taimako na'am ehin eh na yarda duk da haka na faɗi wani abu da shi kaɗai ya rage ba ke cika she ba da fa zubin adashi ne ba za ku manta nan kuka zuba ba <laughs> kun yi ƙoƙari kwarai da gaske na dawo da ku ne saboda so nake ku gane karatun nan saboda in kuka gane ni shine riba na kun fahimta al-isti'ana nace neman taimakon Allah akan wani abu na alkhairi da kike so ya zo gare ki kun fahimta to al-isti'aza fa kuntuna eh neman tsarin Allah akan me wani sharri wanda baki so ya riske ki baki cikin shi amma baki so ya riske ki shine isti'aza to al-istighatha kuma an riga an fada ana neman mafita ne ana neman Allah ya fita kun fahimci karatun shi yasa malam bin baz ce duk wanda ya gane littafin nan yayin imani da shi ya mutu da shi to dan aljanna ne saboda duk abin da Allah ke so ka gano ka yi shi ka zo ai ma rahama yana cikin al-usul salasa shi yasa kar ku yi mamakin mun gama kun ji na ce kuma sharhin shi za a karanta yanzu ba mata ba wani littafin ba wazzabhu da yanka yanka kala biyu ne akwai yankan da ya halasta akwai wanda ke haramun yankan da ya halasta shine duk wata yanka da Allah ya ambaci ai masa ko ya bar shi a sake wani ne ya ambaci ai masa kaman alaqiqa in an haihu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana da hali namiji a yanka masa raguna biyu ko tumakai biyu ko dabbobin gida guda biyu namiji inda hali kunji inda hali in babu kakkuta da tarzoma kun san zamanin da muke ciki na mutanen Abuja inda hali namiji rago biyu mace ɗaya kun fahimta ka in kana da halin hali ka yanka ragunan ka hada da shanu ko da mace ce ai godiya ne haihuwa baiwa ce duk wanda Allah ya bashi haihuwa ya bashi arziki to akwai alaƙiƙa yanka Allah yadda da wannan akwai hadaya ita ce wanda suka je aikin hajji akwai udhiya ita ce layya mu da muke yi akwai kuma walima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aulim walau bishatin in kai aure kai walima koda ko da tinkiya ce kun ji biyu to sai na uku shine yanka akan duk wani abu wanda ba saban Allah bane kamar mutum ya yanka saboda iyalansa su daɗi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wanda ya fi kowa alkhairi cikin ku wanda ya fi kyauta ma iyalan shi Ya ce ni kuma ni na fi kowa kyautata mana wa iyalan to yakan rinka yanka dabba saboda ya tarbi baki ya kaza to amma duk wanda bai cikin wannan cycle ɗin da ku ji na ambata saɓan Allah ne kuma ba wai saɓan Allah ba ku ji ni da kyau duk wanda ya kuskura yi ma wani Allah yanka sunan shi mushriki ya warware musuluncinsa kun ji abin bambara kwaiwai raƙumi a kabat ko to ba Umar Shauzari ya faɗa ba ku zo mu tafi suratul an'am ku ji Allah da kanshi ya faɗa kuma ba gaskiya bane sai ku ce nayi ƙarya Allah ta'ala ce kul ka ce ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kai mai karatun Qur'ani inna salati kun ji sallah ko lallai sallata da nake yi wa nusuki kun ga ita ce mata biyu wa nusuki da yanke yanken da Allah ya sa in yi nake yi wa mahyaya da duk abubuwan gudanarwa na shari'a a rayuwana na rayuwa wa mamati da abun da nake dan gobe in ga sakamakon saurin Allah lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talikai kadai nake yin sa to har yanzu wata zata ce to haka yana mushrika shirka ai mun ji haka Allah ya ce to a gaba sai Allah ya ce la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya sai wannan ya nuna duk wanda ya ma wani Allah sallah ko ya ma wani Allah yanka ko wani ya halalta mai halal ya harantu ko ya haramta mishi abinda Allah ya halalta mishi haram ko ya haramta mishi halal ya yarda to yayi shirka da Allah ya bauta ma wani tare da Allah Allah ya sa kun fahimci karatun nan wan nuzur da bakance an nuzur bakance ko alwa ko alwashi haka akan kira shi ko shi kuma wannan shine mutum ya ce idan Allah ya min abu kaza to zan yi masa bauta iri kaza kun gane ko ni ko duk ran da Allah ya sa na ga auren wance tubda shi sai ne azumin sati ba kaukautawa kun fahimci magana ko gashi an ce in je in gwada kaza zan yi test kaza ni ko in aka duba result din nan ya fito ba abin da nake tsoro ne, in Allah ya yarda wannan tinkiyar na uwar garke sai ni sadaka da ita na kai masallacin mutsaf ko sai na kai naira dubu ɗari an aikin ginin masallaci kun gane shi ne kance shari'a ne shi ma ya halarta Allah ta lace yufuna bin naziri wa ya yawman kana sharruhu mustatira to amma wannan bakance din malamai sun ce kaman barinsa shi ya fi a kan yinsa tare da cewa duk wanda ya ibada yi kuma nima dai shi ne fahimtata bisa dalilan da malamai suka baya na farko suka ce kaman bakance na nuna kince in Allah ya ban kaza zan yi kaza kenan bai baki ba walbani walbaka walhanani to ka ji hadisin duk sun san shi wato Allah ya baki zaki inda ya bayar ba zai ji shiru haka ne ko sai suka ce to ai kamar ladabin bai kai ba sannan kuma na biyu wanda ni shine ma dalilin da yasa na fuka kakatuwa zuwa ga kar mutum ya bakance shine galibin wanda yace zai bakance sanda zai cika sai ya sai kaga abun ya bashi dan karan wahala inji malam Bahaushe ko naira biyar kika ce zaki sadaka da ita wallahi ba sa sai kin ji yara na cewa mama ba faki sadakan na miki cike da Allah naira biyar din rabu da ni zan yi in ba a yi sa'a sai kin manta sai an je kabari mala'iku ce na naira biyar an gane maganan nan to wannan yana ciki wa ghairi zalika da masu abubuwan da bamu ambata ba min ibada ce na daga ibadu allati Amarallahu Allahu biha wanda Allah subhanahu wataala ya umarni da su kulli halillahi dukkanin su dai ibada ce don Allah kadai ake yi jama'a mun gane wa dalilu qawluhu ta'ala hujja akan cewa irin waɗannan nau'ukan ibadu ga Allah kaɗai ake yin su shine an wa'annan masaji masajida lillah fadin Allah hara cikin suratul jinni goma sha bakwai. Allah ta'ala ce wa'annan masaji masajida lillahi kuma lallai dukkan wuraren sujudu na Allah ne fala da ma Allah ahada da dai ku kirayi wani tare da Allah bai ma'ana karku bauta ma wani tare da Allah suratul jinn aya ta 17 malaka faman sarafa minha shay'an duk wanda ya juya ya karkatar da wani abu daga cikin ibadun nan an komin kankantansa kowane irin ibada ne ya karkatar da shi li ya yi ma wani wanda ba Allah ba to wallahi ya sani fahuwan mushrikun kafirun ya zama mushriki kuma kafir mai wannan ke nufi in an san yayi in ya mutu ma ba za a rufe shi a makabartan musulmi ba ba zai ci gado ba ba za a ci gadon shi abin ya girmama ko bai girmama ba ta girmama dalili kauluhu ta'ala dalili a akan wannan mala ce ba ma kwan sai da zakara bai ma kawo hadisi ba balle ki ce anya ya inganta to Allah ne da kansa ke magana Ya ce wa man uma umar Allah ilahan asar duk wanda ya kirayi Allah tare da wani abun bauta na daban la burhana lahu bihi wanda bai da hujja da dalilin yin haka a gare shi fa inna ma hisabuhu inda rabbih to ya sani hisabin shi yana ga ubangijinsa innahu kuma lallai Allah madaukakin sarki la yuflihul kafirun baya rabautar da wanda suke kafirai ne ba za su taba rabauta ba wa fil hadith ina so mu je ƙarshen wannan ne sai mu tsaya sai mu tashi a dalilai haka ne ya zo a cikin hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a kun ga addu'a da kuke na roƙon Allah ya baku ko ya tsare ku to mukhul ibadati shine bargon bauta kashin nan ba bargo a ciki ba za mu kakkarewa zai ba za mu iya ko tafiya ba ne sinadarin da ke karfafan jiki da kashi ya rike dan adam wa dalilu qawluhu ta'ala hujja kuwa kan wannan shi ne faɗin Allah ɗaukin sarki da yake cewa wa qala rabbukum a astajib lakum ko kalli ayan nan da ke akwai fa'idan da nake so ku gane wa qala rabbukum kuma ubangidinku yace ya kun gani ko ku kiyaye wannan kalmar ud'uni ku kiraye ni ku roƙe ni ni Allah ta'ala ne alkawari astajib lakum in dai kun roƙe ni yanda nace to zan amsa muku ko in kun kuraye ni yanda ya kamata zan amsa muku innal ladina lalle ku sani waɗanda yastakbiruna suke yin girman kai an ibadati kun ga can ya ce ud'uni nan ya ce mene ibadati ai maganan addu'a ake can yana cewa lallai waɗanda suke roƙona lallai ubangijinku ya ce wanda suka roƙe ni zan amsa muku ko to amma sai ce kuma lalle wanda suke girman kai a game da sai bai ce roƙo na ba sai ce bauta mini kun gane abin da nake nufi yanzu wancan kiran roƙon sai anan ya koma bauta Shi ne hasalin hadisin da muka wuce da ce addu'a ita ce bauta to ga shi Allah anan ya ce ku roƙe ni a gaba sai ce wanda suke girman kai akan bauta na sai maimako ya ce wanda suke girman kai akan roƙo na sai ya mai da roƙon ya koma bauta Allah ya sa kun fahimci abin da nake so ku gane Allah ya muku albarka Allah ta'ala ce duk wanda ya juya wannan sai da na jahannama dahirin da sanu za su ga wutan jahannama suna kaskantattu Allah kar ka samu a ciki to ana kamata mu tsaya a wannan in mun zo mako mai zuwa insha Allah sai mu tashi akan at-tawakkul ad-dalil zamu kawo dalilai duk waɗancan abin da ya faɗa suna kan addu'a wal khawf war raja at-tawakkul har zuwa ƙarshen inda ya kawo an ko ba kance dukan su zai kawo dalili daga cikin alqur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata cewa Allah kaɗai ake roko, Allah kaɗai ake kaza da sauransu. Allah ya datar da mu. Insha Allah sai mu darasi na gaba sai mu tashi a gaba ta gaba. Kun ce wannan shine darasi na nawa? Na shidda. Za mu tashi a na bakwai ko? la nuna mana da rai da lafiya na biyu hadisi ne ko? na'am